Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya dubi yadda 'yan takara suke kashe kuɗi a lokacin zaɓe a Najeriya. Hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta yi alkawarin sa ido a kan yadda 'yan takara suke kashe kuɗi a lokacin yaƙin neman zaɓe da kuma tabbatar da cewa sun bi dokar. Yaya 'yan takarar ke kashe kuɗi a lokacin yaƙin neman zaɓe? Wakilanmu a Kano da Kalaba da Kaduna da kuma Legas na da bayanan yadda 'yan takarar ke tafiyar da yaƙin neman zaɓe da kuma yanayin kashe kuɗinsu. Da farko ga abokin aikinmu a Kano. Salim Umar Ibrahim daga Kano. Uh, hakika a duk lokacin da aka ce kakar zaɓe ta karato ko kuma ta riski al'umma za ka tarar jam'iyyu da 'yan takara suna hoɓɓasa wurin ganin cewar sun kai gagaci a al'amuran da suka saka gaba babu shakka kamar yadda aka saba jam'iyyu da su waɗannan 'yan takara za ka tara suna kashe kuɗaɗensu domin ciyar da kamfe da kuma sauran al'amuran siyasarsu ta kowane hali da kuma kowane ɓangare to a jihar kano kamar da yadda aka saba a bata sauya zani ba wayannan takara da jami'u suna kashe kudaden su kuma suna ci gaba da gabatar da al'amuran su yadda ya kamata A sai dai an samu wani tasgaro a 'yan kwanakin nan duba ga yanayin canjin kuɗi da wahalar da ake fama wurin samun sabon kuɗi da kuma canjin shi kansa mutane da yawa sun mai da kudaden su bankuna har da su kan siyan siyasa din babu kuɗaɗe a nan mutane sakamakon haka wasu jam'iyyu musamman kananan jam'iyyu marasa karfi sosai sun fara janyewa wurin zuwa wurare masu nisa domin gabatar da shi wannan kamfe da ake ta yi to duk da haka dai amma zaki tarar akwai manyan jam'iyyu da su al'amuran sa yanzu ba su tsaya ba suna ci gaba da kashe kudaden su kuma suna wayawa lungu da sago domin gabatar da kudire-kudiren su ga al'umma wanda suke da yakinin cewar za su zaɓe su a wannan zaɓe da yake tunkaro mu mai zuwa. Sai jihar Cross River bari mu ji abokin aikinmu daga Kalaba. suna na musa kutama ni dan jarida ne mazaunin kalaba da ke jihar kuros riba to idan muka duba yadda 'yan siyasa a wannan karni suka fito da salon rabawa magoya bayan su kuɗi kwashe kuɗi domin neman ƙuri'unsu ya sha bamban da sauran lokuta in aka kutanta da siyasar baya a wannan lokacin ko 'yan jam'iyyar da suka nemi asusun duk wani magoyin bayan su tun daga matakan unguwanni unguwanni wato ward ward ko akwatu akwatu aka rubuta sunan mutum idan yana da asusun ajiya a banki akan tura masa kowane wata suna bashi naira dubu goma sannan wasu kuma in mutum baya da asusun ajiya wasu akan kira shi a basu kuɗin a hannu wasu kuma akan tambaye mutum da kuɗi da sutura da abinci mai ya so da kuma tallafi to masu natsuwa daga cikin matasan wasu kan ce a basu abin da za su yi sana'a wasu akan sayi babura na hawa a basu wasu kekunan ɗinki wasu injinan da za su rika yin garin kwaki yin abin kitso da gyaran gashi da sauransu haka Daga jihar Kaduna, abokin aikinmu na da ƙarin bayani. Mohammed Ibrahim Yaba, wakilin jaridar Daily Trust da Aminiya a Kaduna. a jihar kaduna 'yan takara masu neman a kujeru daban-daban suna ci gaba da yakin neman ƙuri'an al'umma a faɗin jihar tare da neman a goya musu baya a zaɓe mai zuwa kuma suna amfani da salo ne da dama wajen neman yakin wannan ƙuri'a wasu su sukan ziyarci ƙungiyoyi na al'umma a cikin unguwanni kuma sukan ziyarci masallatai da coci-coci inda da kasuwanni ma kuma wani abu da ya kasance cewa suke yawanci amfani da shi a yanzu yin amfani amfani da matasa ta yanan gizo inda suke a tallata manufofi da kuma su 'yan takarar ma'ana sukan saya matasan nan data ne da za su sa a wayoyinsu wajen ci gaba da yada manufofi wani lokaci kuma sukan ba su har dubu biyar ma wasu ma dubu goma ake basu a wata sannan kuma a wasu wuraren zaka ga suna ɗaukan nauyin eh, sojojin baka inda ake tura gidajen rediyo su ma Allah ba kuɗaɗe su ma su je suna yaɗa manufa da sauransu a da akan ziyarci gidaje Allah sabulai da sauransu da gishiri da siga da ake kullawa a leda domin a yi sai kuma abokin aikinmu da ke jihar lagos. Sunana Abbas Ibrahim Ɗalibi wakilin jaridar Aminiya Daily Trust da kuma Trust TV a jihar Lagos na kuma kula da jihohin Ogun da sauran jihohin kudu maso yammaci. A gaskiya alal hakika a wannan lokaci na kaka zaɓe yanayin yadda 'yan takarkarin siyasa ke kashe kuɗi ko kuma ke amfani da kuɗi wajen kamfen ya danganta. yawa yawanci 'yan takarkari suna ƙoƙarin kashe kuɗi domin su janyo ra'ayin magoya baya a da farko dai mun ga yadda 'yan takarki kan siya motoci kan siya abubuwa dai da dama sannan kuma kasancewar jihar lagos jiha ce da ɗaya daga cikin manyan 'yan takara na jam'iyyar mai mulki ya fito yawanci za a ga shi wani dan takara ma ba shi yake kashe kuɗi ba gaskiya jama'a ne ko al'umma da suna nan a shirye suke su suke kashe kuɗi za ga suna siyan motoci ana rabawa na kamfen ana sassanya fasta a jiki ana zuwa ana kai ma al'umma ziyara Ya dai sauransu to amma da tafiya ta ɗanyi tafiya a baya bayan nan da aka kawo wasu tsare-tsare za ga yanayin salon kashe kuɗin ya sauya a wajejen kamfen ya ragu amma a wannan kakar siyasa gaskiya akwai mutanen da suka fito daga bayan fage waɗanda suka tsaya suka jajirce suke kashe ma 'yan siyasa kuɗi musamman manyan 'yan takara masu takarar shugabancin ƙasa Wakilanmu kenan daga wasu jihohi da bayanin yadda 'yan takara ke kashe kuɗi a lokacin yaƙin neman zaɓe. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Aminiya. To yaya jam'iyyu ke kashe kuɗi a yakin neman zaɓe? Suna bin dokar takaita kashe kuɗin? Shin ko suna wuce gona da iri? Abokin aiki na Muhammad Awas Suleiman ya tattauna da shugaban ƙungiyar jam'iyyun Najeriya ga abin da ya ce. Sunana injiniya ya baki Yusuf Sani wanda aka fi sani da suna da YYSI. Ni ne National Chairman na Action Democratic Party. Ni ne kuma nake shugabancin wato gungun jami'u da ke Najeriya a matsayina na National Chairman na IPAC. Kuma ina zama don takara na Action Democratic Party wato party na na shugaban kasar Najeriya insha Allah. Eh to eh, kasan sha kudi musamman a siyasa musamman a kasan irin ta Najeriya wanda bin doka you know ina da eh, matsaloli da yawa so kuma an ka lura da irin yanayin da aka jefa mutane ciki na kunci na ah, rashin warwara ba za ka ce kudin da ake amfani da shi ya wuce misali ba me yasa na ce haka ita dokan zabe da ya kawo cewa ga adadin kudin da ya kamata a kashe bata tanadi wani abu na idan ma aka wuce ka'idar da aka bayar za a hukunta wanda ya karya dokan ba ni ban gani ba ko ko ma fiye da abin da suka ce suka kawo mutane za su karba eh to amma eh, a kwanakin baya eh. kamar inec sun bayyana cewa bai kamata dan takarar shugaban kasa sun ba da wani adadi na kuɗi da bai kamata ya kashe ba eh. da gamnoni da sauran masu takara a mukamai daban-daban. To ku a kai a matsayinka na dan takarar shugaban kasa kuma wanda yake shugabancin kungiyoyin jam'iyyu na Najeriya INEC ba su kira ka sun ba ku wannan ka'idoji ba? A muna da shi yana ma cikin Electoral Act din ai dokar zaɓe din ma yana ciki ai. Oho. Amma mm. an ne wannan ka'ida da aka bar ba fati aka ce ba, nan da aka ce. To kamar bayanin da kai na cewa jama'a suna cikin hali na kunci da rashi saboda haka abin da ma ya fi abin da ake kashewa za a iya kashewa to amma abin da muke so a matsayin ku na a kungiyance tunda ga akwai jam'iyyu wanda suke da karfin tattalin arziki akwai kuma jam'iyyu masu tasowa ba ku ganin kamar kila akwai fin karfi akwai mana amma mai magani me zaka yi hukumomin da aka sa ba da haƙƙi na duba wannan abin suna yi ne ma sun yi katabaci an kama wani eh? To yaya ƙananan jam'iyyu za su yi idan manyan jam'iyyu suna amfani da kuɗi sosai? Eh to wannan abu ai ba abu ne wanda ake so ba. ai mun fi so a ce akwai ka'ida mun fi so a ce akwai doka mun fi so a ce ana hukunta mutane wanda suka wuce ka'idar da aka bayar amma ba haka. Shugaban ƙungiyar jam'iyyun Najeriya kenan. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko a Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. Domin labari da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Aminiya da aka tantance suna na duba a ko da yaushe. mu da dawowa idan ba a manta ba, muna dai tattaunawa ne akan yadda 'yan takara suke kashe kuɗi a lokacin yaƙin neman zaɓe a Najeriya. Shin yaya INEC ke sa ido kan yadda 'yan takara da jam'iyyu ke kashe kuɗi a lokacin yakin neman zaɓe? Wannan na daga cikin tambayoyin da na yi wa jami'ar hukumar. Sunana Zainab Aminu Abubakar jami'a daga sashen yada labarai na hukumar zaɓe ta ƙasa. Hukumar zaɓe tana sa ido a kan kashe kuɗi da 'yan takara suke kamar yadda dokar zaɓe ya tanadar. Mm. kuma ta hanyoyin da take bi ta sa ido kan kashe kuɗaɗen nasu shine bibiyan duk wani yakin neman zaɓensu da suke yi ta ga nawa ake kashewa mm. idan muka duba ai ana saka talle a gidajen tv da rediyo kuma kowane tallan nan akwai iya adadin kuɗin da ake biya mishi to ta wannan hanyar muna bi mu duba mu ga nawa ɗan takara ko jam'iyya suka kashe akwai allina na talle wato billboards kenan mm. da ake kakkafewa su ma duka hanyoyi ne na yakin neman zaɓe kuma du an san kuɗin su idan aka bibiyi wa'annan abubuwan za a iya lissafi a ga mutum ya kashe sama da abin da ya kamata ko bai kashe ba akwai yadda ake yakin neman zaɓe na kamfen ɗin idan sun je kamfen ɗan mm. abun isani da suke badawa duka hanyoyi ne da za a bibiya a ga abubuwan da suke kashewa ɗin akwai kuma fom fom da hukumar zaɓe ta tsara su ta ke kuma turawa da jami'anta da za su je su har jihohi su ba su wa'annan fom fom ɗin su cike fom ne da za a musu tambayoyi akan bayanan abubuwan da suka cika daga amsoshin da suka bada da abubuwan da suka rubuta duka ta wannan hanyar ne muke bi muga sun saba wa doka ko kuwa ba su ketare dokar ba. Mm. To zuwa yanzu kun samu wanda suka ketare dokar eh zuwa yanzu ba ba wanda aka kama da laifin ya ketare doka amma muna nan muna sa ido tun da ba a yi zaben ba tukunna kuma har yanzu suna cikin wa'adinsu na yakin neman zaɓe saboda haka hukumar zaɓe tana ci gaba da sa ido kan yadda suke gudanar da ayyukan nasu Na'am. To menene adadin da ya kamata su kashe idan sun wuce sun keta dokan? Eh adadin da ya kamata su kashe idan aka duba wato um, kamar mu ce dokoki ko tanade-tanade da dokar zaɓe ta yi. Mm. Shugaban ƙasa ana buƙatar kada ya kashe sama da biliyan biyar. Shugaban ƙasa ana buƙatar kada ya kashe sama da biliyan biyar. Mm. Gwamna ana buƙatar kada ya kashe sama da biliyan ɗaya. Sanata wato ah, 'yan majalisar dattawa mm. kada su kashe sama da miliyan ɗari. 'yan majalisan wakilai kada su kashe sama da miliyan saba'in 'yan majalisu na uh, jiha kada su kashe sama da miliyan talatin hmm. haka eh, zaɓe na area council wato ciyamomi na uh, area council da ke abuja su ma kada su kashe sama da miliyan talatin haka kansuloli kada su kashe sama da miliyan biyar tun da zaben area council na abuja da kansilolin abuja duka hukumar zaɓe ce take gudanar da shi take kuma sa ido a mm. to idan an samu wanda ya ketara wannan dokan me ya dokar ta da za a mai eh idan aka samu wanda ya ketara wannan doka akwai tara da hukumar zaɓe ta yi na zai ba da wato kashi ɗaya na wannan kuɗin da aka ƙayyade kada ya kashe fiye da wannan kuɗin mm. to dole zai sadakar zai ba da kashi ɗaya na cikin wannan kuɗin ko kuma horo na wata goma sha biyu a gidan yari. Na'am. Dokar zaɓe sashi na casa'in sakin layi na ɗaya ya hani dukkan jam'iyyun siyasa karɓan kuɗi ko wani kyauta ko wani ƙadara daga uh, wurin da ba a san ko wane ne ba wato daga mutumin da ba a san ko wane ne shi ba ko kuma kungiya ko kasar da ba a san ko wane ne ita ba uh, haka nan idan duk aka samu wata jam'iyyar siyasa da ta karba uh, wannan kuɗi ɗin to kuwa lalle za a horas da ita daidai da dokan da ta aikata Malama Zainab Aminu Abubakar kenan, jami'a daga sashen yada labarai na INEC. Tuna sauraron mu ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin. Sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Salim Umar Ibrahim a Kano, da Musa Kutama a Kalaba, da Muhammad Ibrahim Yaba a Kaduna, da Abbas Ibrahim Ɗalibi a Legas, sai editan shirin. Sagir Kano Sale, ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.